الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يبقه قولي بهك يوم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan marici na laraba 28 ga watan jumadal ula a shekara ta 1439 hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan biyu a shekara ta 2018 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano yau za mu tashi darasi na ɗari da arba'in da tara in ba a manta ba muna karatu cikin kitabul ilmi babu fadlil ilmi kitabul ilm babun falalar ilimi mun tike da ƙarshen hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da tara za mu tashi farkon hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in daidai mala ya ce wa an abi musa radiyallahu an an karɓo daga abi musa al'ashari abdullahi ibn qais al-ash'ari radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda ƙala ya ce ƙala nabiyu sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal ilm misalin abin da Allah ya aiko ni da shi na shiriya da ilimi wannan ya nuna cewa annabawa Allah ya aiko su da me ilimi to wannan kuma ya ishi ilimi falala ya zama mai saƙon da Allah ya aiko annabawa da shi zuwa ga duniya sai ce ka masali gaifin kamar misalin ruwan sama ne shi mai shiriyar da ilimin domin abu guda biyu aka ambata alhuda wal ilm ɗayan lazumin ɗayan ne bayan da za a yi ɗayan ya samu babu ɗayan duk inda ka ji an ce shiriya to akwai ilimi duk inda ka ji an ce ilimi haka waɗansu malamai suka ce waɗansu malaman suka ce a'a na farkon nabiyin lazumin na farkon ne amma na farkon ba lazumin nabiyin ba ne duk shiryayye akwai ilimi tattare da shi amma ba duk mai ilimi ba ne kuma akwai shirya a tare da shi to da haka manza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya raba biyun cikin magana misalin abin da Allah ya aiko ni da shi na shiriya da kuma ilimi Allah maɗaukakin sarki ce huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Allah shine wanda ya aiko manzansa da shiriya da kuma addinin gaskiya Fudailu dan iya da ce al huda shine al ilmun nafi'u dinul haqqi kuma al amalus salihu shine dai masalu ma ba asani Allahu bihi din min alhuda wal ilm misalin abin da Allah ya aiko ni da shi in ji manzon Allah na shiriya da kuma ilimi ka masali ghaifin kamar misalin ruwan sama ne ghaif suna ne daga cikin sunayen ruwan sama ko ilamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kama sali ghaifin a'jaba al kuffara nabatuhu da aka gai suna ne daga cikin sunayen ruwan sama akan ce matsar ko to da aka Allah ya ce ka masali eh, Allah ya ka masali gaisin kamar misalin ruwan sama ne asaba ardan da ya sauka ga ƙasa fakanat minha naqiya to daga cikin nau'ukan ƙasa akwai ƙasa wacce take tsabtatacciya mai kyau ƙabilatil ma'a wacce ta karɓi ruwa fa ambata tilkala'a kuma ta fitar da tsirrai an gane ko suka ce alkala'a ne dukkan wani tsiro amma wanda yake ɗanye wani lokaci larabawa sukan ce alkala'a ɗanyen tsiro ko busasshen tsiro to amma dai sau da dama an fi yin kalmar kala akan ɗanyen da busasshen sama da a bambanta amma idan aka ce al'ushub to shi kuma ana nufin busasshe kadai ɗanye kadai banda busasshe to sai annabi ya ce anan fa ambata tilkala a sai ta fitar da tsuro busasshe wal ushub al kathir da kuma tsuro ɗanye mai yawa an yi ta kadimi an yi ta akiri domin asali busasshen tsuro ake fara samu ko ɗanye ɗanye daga ɗanyen yake zamowa me yawwa summa hiju fatarahu musfarran mai kunu utama farko ana samun danyen tsiro daga baya kuma sai ya bushe sai ya zama karmami kalmar kala'u a larabci ana gaya wa bushashe ana gaya wa danye amma kalmar ushubu ba a gaya wa kowanne sai mai danye to tunda aka gabatar da fadar a akan danye kaga an yi takadimi da ta'khiri kenan an gabatar da abin da shine na baya akan wanda yake na gaba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ruwa ya sauka daga ƙasa daga sama ga ƙasa tsaftatacciya sai ta fitar da tsiro danye da kuma bushashe ma'ana danye wanda daga baya kuma ya bushe wa kanat minha ajalib daga kuma nau'ukan ƙasa akwai ƙasar da ita ajalib jam'i ne na jadab jadab shine tsandauri ƙasar da take riƙe ruwa amma ba za ta sha ba sai dai za ta aje maka shi kamar irin ƙasar rijiya kamar irin ƙasar eh, rafi kamar irin ƙasar teku za ta riƙe ruwan ba za ta tsotse ba akwai ƙasar da yanzu kana zuba mata ruwa za ta shanye kayanta akwai wacce kuma in ka zuba mata ba za ta shanye ba amma za ta riƙe maka shi to ƙasar da ba ta shan ruwa ita ake kira da jadab sai dai ta rike shi jam'inta shine ajadib wa kanat minha ajadib daga nau'ukan ƙasan da ruwa ke sauka akai akwai ajadibu faƙai ko tsandaurai kai ko amsa katilma wanda ta rike ruwa fa nafa Allahu biha nas Allah ya amfanar da mutane da wannan ruwan da ta rike yanzu kaga ƙasar rijiya da take riƙe ruwa ba ta sha dan amfanin waye dan amfanin mu ne mu mutane da ka fasharibu sai mutane suka sha minha daga wannan ƙasa da ruwa da ta riƙe ruwa wa saqaw kuma suka shayar da dabbobinsu wa zara'u kuma suka yi shuka wannan nau'i na biyu kenan na ƙasa nau'i na farko mai shan ruwa ta fitar da tsirrai nau'i na biyu mai riƙe ruwa ba ta sha sai dai a zo a amfana da shi kuma ba ta fitar da tsirrai to sai nau'i na uku wa asaba ta'ifatan minha ukhra kuma ruwan ya sauka a wani yanki minha na ƙasar ukhra na daban sai manzo Allah ce inna ma hiya qi'anun wanda shi kuma wannan fako ne fako shi fako shine kasar da ba za ta rike ruwa ba kuma ba za ta sha ba da ya hau kanta gangarewa yake kamar kwalta kamar suminti duk waɗannan faƙo ne su ba za su sha maka ruwa ba kuma ba za su rike shi wani ya zo amfana ba da ya sauka kansu sai gangare ya tafi shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la tumsiku ma'an ita ce kasar da ba ta rike ruwa kalmar qi'an ala wazani fi'lan suka ce jam'i ne na qa qa shine kasar da take fako al-ardu al-mustawiya al-malsa'a ko al-malsa'u allati la tumbit la tumsiku an ba ta riƙe ruwa wala tumbitu kala'an kuma ba ta fitar da tsirrai ko ciyayi busassu ko ɗanye kaga anan sai aka ce kala'a ba a ce kuma wal ushuba ba saboda kala yana zuwa da ma'anarsa da ma'anar waninsa ma'anar annabtul yabis wan nabtul ratab tsiro wanda yake ɗanye da kuma wanda yake bushashe duk ana iya ce da shi kala'u a larabci to sai manzo Allah ya ce fa zalika masalu man faquha fi dinillahi wannan shine misalin mutumin da ya karanci addinin Allah kuma ya fahimce shi wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi abinda Allah ya aiko ni da shi ya amfane shi fa'alima yayi sani shi a karan kansa wa 'allama kuma ya sanar da waninsa wa masalu man lam yarfa bi zalika ra'sa da kuma misalin mutumin da bai daga kai ba ma ballantana ya kalla wa lam yaqbal hudallahi allazi ursiltu bihi bai karbi shiriyar Allah da ya aiko ni da ita ba wannan ilimin balaga shi ake kira da at-tashbihul mursal a tara abubuwa da yawa a buga misali da su a dunkule da wasu abubuwan da yawa nan manzo Allah ya buga misali ne da abubuwa da yawa da wasu abubuwan kuma da yawa shine malaman balaga suka ce at-tashbihul mursalu huwa ma kana wajhu ash-shabahi fihi suratun muntaza'a min muta'addid shi abin da ake kira da tashbihi mursali shine wanda fuskar kamanceceniyar an ciro ta ne daga abubuwa da yawa ba abu ɗaya ba da abu ɗaya a'a abu da yawa ne da abu da yawa kamar yadda wani mawaki ya ce yahuzzul jaishu haulaka janibaihi kama nafadat jana haihal uqabu yana wasa wani sarki mai ji da mulki yana tafiya sojoji su ne masa fareti dama da hagu sai ce ga rundunan mayaka nan sojoji dakaru suna kada fuka-fukansu a gefenka kamar gaggafa ko mikiya ko wani katotan tsuntsu tuje wanda yake kada fuka-fukansa a lokacin da ya so sauka ko yake tsaye yana shirin tashi ala ayyati hal mu koma mu dauko wannan hadisi daki daki mu ga wani abu aka kamanta da wani abu na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kamanta sakon da Allah ya aiko shi da shi wanda shi ne shari'a da ilmantar da al'umma da me yake kamanta shi da ruwan sama to me ce, ce fuskar kamanceceniyar ruwa daga ina yake zuwa sama sos na ruwa shi ne sama wa an anzalna sama, ima an tahura fa nuhiya bihi ballatan maitan wa nusqiya bihi mimma khalaqna an'aman wa anasiya kaseera ubangiji ya saukar da ruwa daga sama to yadda ruwa yake zuwa daga sama haka wahayi ma daga sama yake zuwa kaga fuskar kamanceceniya ta farko kenan me kama ta wahayin Allah da ruwan sama kamar ta inda suke zuwa ne na tushe a farko wahayi daga sama yake sauka ruwa ma daga sama yake sauka ruwan sama da shi rayuwar jikin 'yan adam yake ginuwa domin da ruwan sama ake samun abinci wanda shi kuma wannan abincin da shi ne gangar jiki take rayuwa to shi kuma jikin ɗan adam ba wai kawai gangar jiki ba ba da gangar jiki ne da kuma mai rai rai ruhi aljasadu ne wa ruhu to shi jasad gangar jiki rayuwarsa da ruwan sama ce amma shi kuma rai rayuwarsa da wahayi ne ga nan ma akwai kamanceceniya ruwa yana zuwa da sama don ya raya jikin 'yan adam wahayi yana zuwa daga sama don ya raya ne zukatan 'yan adam zukatan ɗan adam to sannan ruwa da yake zuwa daga sama yana zuwa ne tas tsarkakakke wa anzalna minas sama'i an tahura inda ake samun matsala a abin da aka taru ruwan ne lokacin da hadari ya haɗa, mutane suke tsammanin ruwa zai sauka kowa zai kawo abin tara ya tara wani zai wanke abin da zai taru ruwa da shi wani kuma zai sa abu mai dauɗa. idan ruwa ya sauka bayan an ɗauke ruwa in ka zo ka kalli abubuwan da aka taro ruwa sai ka ga ruwan ya bambanta wani ruwan ka gan shi tas wani ka gan shi mai maiƙo wani ka gan shi zai iya yiwa a yi abinci da shi wani kuma sai dai a yi wanke-wanke shin matsalar daga ruwan ne ko daga matarin to haka wahayin Allah yana zuwa daga sama ne tas matsalar daga zukata ne matsalar daga zukata ne domin zuciyar mutane ita ce matarin wahayin Allah kamar yadda kwanuka da bokitai da baho da daro da tukunyoyi da kwatanniyoyi da kasko su ne matarai na ruwan sama idan zuciyarka ta zama tsarkakakkiya in wahayi ya sauka sai ya ƙara mata tsarki amma idan zuciyarka tana da dauɗa in wahayi ya sauka a cikinta matsalar ba ta wahayin ba ce ta dauɗa zuciyarka ce sai ya ƙara dauɗa وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وعلى ربهم فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ذاك وأن إتشي فسكر كمان تشيشين يا da aka kamanta ƙasa da kuma zukatan da suke karɓar wahayin Allah subhanahu wa ta'ala idan ƙasa ta zama tsaftatacciya in ruwa ya sauka a kanta sai zama ya amfane ta kuma ya ta amfanar ita ma idan ƙasa ta zama ba tsaftatacciya ba in ruwan ya sauka a kanta ko bata amfana ba sai ta rike wani sai ya amfana cikin mutane akwai wanda zai yi ilimi amma ilimin ba zai amfane shi ba wani zai amfana Allah kakka samu cikin irin wannan mutumin da zai rinka cewa mutane su yi daidai amma shi baya yi kaga ana amfana da shi amma shi fa baya amfana ya zama kamar misali kendir ya kona kansa ya haska wani shine Allah yace ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun kwa ce ai daidai ku ku daina yi ko ku ki alhalin kuna karanta littafin nan da yace ai daidai din ba ku da hankali ne ba ku san cutar da kanku kuke ba kuna amfana da wani shi yasa ɗabi'ar annabawa duk abin da za su ce ayi sai sun riga kowa yi annabi shu'aib yace wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib ba nufi na in ce ku yi bani in saba a'a abin da nake nufi shine mu taru mu gyara ni da ku baki daya duk abin da zan ce ku yi sai na riga ku yi kafin in ce ku yi shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la tafalun kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la tafalun dan me za ku faɗa abin da kuma ba za ku aikata ba ku sani laifi ne babba a wajen Allah mutum ya faɗa abin da ba zai aikata ba to da haka ruwa idan ya sauka ga ƙasa mai kyau za ta amfana ta amfanar haka zuciya mai kyau idan ta ilmanta ta sha wahayin Allah ta ƙoshi sai ta amfana sai ta amfanar wannan kuma ya fi komai daraja manzo Allah ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu ka zama ka sani kadai baka sanar ba baka zama mafifici ba ka zama kuma baka sani ba wannan ma kuma babu daraja a ciki amma ka sani ka sanar wannan kuma shine daraja khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu aikin annabawa suka sani suka sanar to da haka wannan shine daraja shine ɗaukaka cikin wannan al'umma wata zuciyar in ta sha wahayin Allah ba za ta amfanar ba wata zuciyar in ta sha wahayin Allah in wahayin ya sauka ma sai dai gangare ba zai samu wajen shiga ba domin ta riga ta sandare ta kekashe ta yadda ba wani abu wanda zai iya huda ta shige ta kun makasar qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa fa wailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga wannan misali mai makama mai yawa ta ɓangaren fuskokin kamanceceniya tsakanin almushabbahu wal mushabbahu bihi da ka a dunkule a ƙarshe sai ce ba zalika masalu man faƙo hafi dinillahi wa na fa'ahu ma ba asa ni allahu bihi fa'alima wa allam wa masalu man lam yarfa bi zalika ra'asan wa lam yaqbal hudallahi allazi ursiltu bihi a ƙarshen nan malamai suka ce da annabi ya tashi fayyace kamanceceniyar sai magana akan abu biyu alhalin a cikin tashbihin abu uku aka ambata akwai al'ardun naqiya akwai al'ajadibu akwai kuma alqi'anu kaga abu uku ne amma da aka zo sai aka ce fa zalika masalu man faquha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal ilmi ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa allam wannan misali na zuciya farko kenan ita ce naqiya ƙasa farko naqiya qabilatil ma'a fa ambatatil khala wal ushbal kathira ko to zuciya ta bifa ita ai an ce da ita eh, ajadib ita tsandauri ce ta karɓi ruwan ta riƙe ba ta sha ba amma wani ya ɗiba ya amfana suka ce ita wannan ba a yi magana a kanta ba zuciya ta uku ita ce ki'an faƙo ba ta sha ruwa ba kuma ba ta amfanar ba to shine wa zalika wa masalu man lam yarfa bi zalika ra'asa misalin wanda ko daga kai bai ya kalla duk wa'azin da annabawa suka yi da duk wahayin da ake ta karantawa da duk faɗi tashin da masu wa'azi suke yi shi ba ruwansa kuma in ka kalli duniya akwai mutanen da haka duk lokacin da zaka zo kai magana addini ce wannan ku ta shafa mu ba ruwan mu mu duk ɗaya ne ko ina ta faɗi sha to kar ka ɗauka wai irin waɗannan wayayyu ne wallahi ba wayayyu bane ba bai ma shi kwata kwata ma bai san ina aka fito ba ina aka dosa amma wanda har zai sa baki a maganar addini a ja ya ja ya nuna abin ya dame shi ko bai dace da daidai ba to ya kama hanya inda yana neman gaskiya Allah zai nuna masa watara. amma shi asali abin da ya ɗauka a rayuwarsa addini bai kai abin da zan tsaya in ɓata lokaci na a kansa ba ba sallah bace ba kawai in yi ta yadda na ga dama in tashi ce mu kowa namu ne ko ina sallah muke ƙarya kake yi kuwa ba inda kake sai an je lahira za a ce kowa ya ware kuma ya kama ajinsa ko yan izala ku ware me hujjaku ko yan ɗariƙa ku ware ijunanku me hujjojinku ƙadirawa me dalilin ku, tijjanawa me dalilin ku. kowa a ware aji to a nan za ka gane kuranka wani aji za ka shiga mu dai ba za ka shiga cikin mu ba wallahi sai mu tura ka nemi inda za ka tsaya ka nemi inda za ka tsaya yadda za ka gane cewa ƙarya yake yi addinin ya raina bai ɗauke shi da kima ba in wajen neman abinci ne ai ya san sana'ar da yake yi zai fito daga kasuwar sai ce bai san ina zai tafi ba daga gidansa ka taɓa ganin mutumin ɗan kasuwa ya fito daga gida shi kawai kasuwanci zai tafi ai muna da kasuwanni da yawa a Kano ko bai tafi sanga ba bai tafi kwari ba bai zo kofar bai ba bai tafi kofar ruwa bai ce mu din namu ne to wace zai je ƙarya yake in a kasuwa ne sai ya zaɓi ɗaya a addini ne ba zai zaɓa ba ya aka yi ka waye ka gano a kasuwanci ga mai ci har kake yi ka kasance tare da masu shi amma a addini ba kai ba alhalin addinin nan fa dan shi aka yi ka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa dan bauta Allah yake duk abin da kai ba bautar ba a duniya ribar kafa ce wai kura ta taka kwado amma ba shine asalin abin da ya kawo ka duniya ba da haka kar ka taba ɗauka cewa mai irin wannan tunanin wani waiwaye ne wai shi dan a zauna lafiya ne ƙarya yake yi wulaƙanta Allah ya yi wulaƙanta annabawan Allah bai ɗau sakon da Allah ya turo duniya dan shi da muhimmanci ba ya ɗauka wani abu ya fi wannan muhimmanci magana addini a bar wasu wani su je su ta yi wai ku ta yi mahaukaci ya faɗa rijiya ya ce kanku ake ji shi haka ya ɗauki addini bai ɗauke shi da wani muhimmanci ba shi yasa Allah ya ce wa zaril ladina dina dinahum la'iban walahawan lahawan wa garratuhum alhayatu ad-dunya wa dhakkir bihi an tubsala nafsun bima kasabat laysa laha min dunillahi waliyyun wala shafi kyale waɗanda suka rike addinin su wasa da wargi duniya ce ta shagaltar da su ka gargade su dan kada mu zo mu danki zuciya ba zato ba tsammani sakamakon mummunan aikin da ta yi na yin wofi da shakulatan bangaro dangane da sha'anin addini in muka yi haka laisa laha min dunillahi waliyyun wala shafi ba wanda ya isa ya tsaya mai irin wannan zuciya a wajen Allah ya kare shi ko ya cece shi a wajen Allah Allah ya samu gani da cikin wannan hadisi akwai bayani na falalar ilimi domin shine sakon da Allah ya aiko annabawa da shi kuma akwai bayani na falalar wanda ya koyi ilimi kuma ya koyar fa'alima wa allama an gane ko muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1391 wa an sahal bin sa'ad bin sa'idi radiyallahu an daga sahal dan sa'ad as-sa'idi Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala li ali hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da sayyidina ali radiyallahu an Allah ya kara masa yadda fa wallahi na rantse maka da Allah li an yahdiya Allahu bika rajulan wahida a ce Allah ya shiryi mutum ɗaya ta sanadiyarka khairul laka min humrin ni'am ya fi a tara maka jajayen raƙuma ma'ana dangin kayan sufurin da ya fi kowanne tsada da daraja da ƙima a wancan lokaci domin a wancan lokaci waɗannan jajayen raƙuman su suka fi kowane abin hawa tsada da ƙima da daraja cikin ababen hawan da ake hawan su akan ƙasa wanda daman a wancan lokaci babu abin hawa na sama to da ka yanzu misali shine ka kalli motar da ta fi kowace mota tsada da kima da daraja ire-irenta na duniya baki ɗaya a baka in Allah ya shiri mutum ɗaya ta sanadiyar ka ladan da zaka samu ya ɗar wannan to ko ba yadda za ka shirya da wani sai ta hanyar me ilimi ilimi da haka kenan in dai kana so ka samu wannan garaɓasa da babban lada ka yi ilimi kuma ka ilmantar ilimi ba dole sai ka zama shehuwa na ba ba dole sai ka tara ayoyi da hadisai masu yawa ba gwargwadon abin da Allah ya sanar da kai in kaga wanda bai sani ba yana bukata sanar da shi domin manzo Allah ya faɗa balligu anni walau aya kamar yadda zamu karanta a nan gaba domin in ka ce dole sai na zama malam wani sannan zan karantar to baka da garantin yaushe zaka zama malam wani ba kuma dole ne ka zama malam wani ba to shi kuma aikin da'awa yana a kan mutum ne gwargwadon iya abin da Allah ya hore masa na ilimi idan Allah ya hore maka aya ɗaya to ita wannan ayar ita ya zama wajibi a kanka kai kai aiki da ita kuma ka sanar da wanda bai sani ba in Allah ya sanar da kai Kur'ani duka haka wanda ya fi ka sanin ayoyi ya fi ka nauyi a kansa na isar da su kai ma in ka fi wani kafi shi wanda ya san aya ɗaya ya fi wanda bai sani ba nauyin ya fi hawa kansa akan wanda bai da ta wanda ya san biyu ya fi mai ɗaya wanda ya san uku ya fi mai biyu da haka da haka da haka kar mu ɗauka cewa da awa sai malam wani sai malam wani to haka ni malamai nawa ne a cikin al'umma ba wata al'umma da adadin malamanta ya kai rabin ta ma haka Allah ya tsara duniya tun farkon ta har ƙarshen ta yanzu cikin sahabbai in za a gaya maka malamai sai ka ji an kirge maka su da in yatsu saboda me saboda shi ilimin ba abu mai kima daman ba a watsa shi kowa ya samu sai wani da wani sai wanda Allah ya zaba yutil hikmata man yasha wa man yutil hikmata faqad utiya khairan kasira amma tare da haka sahabbai sun yi da'awa manyan su da kananan su malaman su da ɗaliban cikin su dan su a cikin su babu jahilai amma dai akwai malamai akwai ɗalibai mu ne ake samun aji uku a cikin mu malamai ɗalibai da kuma jahilai ba ruwan su ba ruwansu amma ku suke da ruwa ko domin su suke da jan aiki a gabansu ina gaya mana labarin wani alarama mai hikima ko kullum ya zo wucewa daba wasu 'yan hira sai ce sannan ku da aiki zaman suke kawai fa a gindin inuwa sai ce sannan ku da aiki in ya je wucewa ta wajen kolawa suna ta kwami suna ta karatu sai ce sannan ku da hutawa shine sai wani almajirin sai yake tambaye sai ce akramaka Allah ya waɗannan suna gindin bishiya suna shan iska suna hamma su yi tusa su ɓata lokaci kuma ka ce da su sannin su da huta da aiki ina aikin yake a nan ba ka gani wasu mahabbaci suke waɗancan ko suna ta gumi suna shan wahala suna karatu amma su kake cewa da su san da huta yake kwarai kuwa yace waɗancan su za su huta gaba waɗannan aikin yana nan yana jiran su za su tar da shi wallahi za su je su tar da shi haka in baka yi aikin ba yanzu yana nan gaban ka za ka je ka da shi duk wanda kaga ya huta a ƙarshen rayuwarsa to ya yi aikin ne a farko amma da kaga ƙarshen rayuwarsa yana shan wahala aikin ya guda a farko sai biyo shi ya tadda shi a ƙarshe wannan ita ce ka'idar Allah shine ba ma fahimta wani lokaci idan muka ga mutum a cikin wahala da kaza da kaza ya tsufa eh ka tausaya masa ko to ko ka tausaya masa amma abin zargi ne tambayi ya ƙuruciyarsa ta kasance bai tsaya ya gina wa ƙuruciyarsa mai zai zo ya mora ba ne bayan ya tsufa Allah bai da ikon ya yi mu tsofaffi duk tashi ɗaya amma me yasa Allah da farko ya yi mu yara a yarinta ya ɗaga mana ƙafafa ba alhaki har sai da muka balaga duk mu huta sannan ya zo ya ba mu ƙarfi na balaga muka tafa sannan ya fara jan kunnen mu ku yi kaza kar ku yi kaza ya ba mu ƙarfin da za mu yi dako ya ba mu ƙarfin da za mu je mu yi fatauci ya ba mu ƙarfin da za mu yi kaza duk kafin ya zo ya kwace kayansa saboda me saboda in ka kai wannan lokacin to abin da ka tara a wannan lokaci sai ka more shi a can amma mutum sai ya ɓata rayuwarsa duka sai ya zo ya tsufa kuma ya zo ya takwarkwashe ya zamo nauyi akan mutane kuma a yi masa magana ya gaba a tausaya masa ba kai ne baka fara tausayin kanka ba irin abin da yake faruwa ne a kasashen mu sau da dama ina gaya mana wannan misalin mutum ne Allah subhanahu wata'ala zai bashi mata yayi mata ciki wata tara fa ana bashi notice in Allah ya ga dama ba zai sa ciki ya zama kamar atishawa ba da ya shiga page a hoton amma ya baka wata tara notice ya baka wata tara notice har ta wata tara nan ta gama naƙuda ta gama kaza ta zo ta haihu kuma sai ka zo ka tsaya akan mutane su baka rago kuma in suka ce ba za su baka ba wai su suka yi laifi su fa da ba su suka yi cikin nan ba ba a ba su notice din nan ba kawai rana tsaka ka zo ka ce wai an maka haihuwa su baka rago haukar me kake me wata hauka ce ta taba ka to wannan shine tunanin malam bahaushe wanda yake kan daidai shi yake kan kuskure al'amuran mu a cakuɗa suke yanzu kaga a garin Kano mutum ne zai taho da abin hawan sa ta ganganci da ya zo ya maka maka in ka tsaya ka ce wallahi sai ka biya ni sai a zuwa ce haba malam ya ce fa dan Allah kaza ka shi bai yi laifi ba kai da ka ce a biya ka kai ne mai laifi wannan wata iri al'umma ce da al'amuranta sun juya maimakon lokacin da yake gangancin a tsaya a tsawatar masa karka yi wani barna ka cuci wani karka lahanta wani amma shi duk a lokacin a yana da yanci saurayi ne yayi abin da ya ga dama amma kai mai hankali lokacin da ka ganshi ka janye ya taho ya buga maka ka ce wallahi ban yadda ba sai an biya ni wani zai zo ya ce haba mala mutum kamar kafuri to shi da ya mun barna shi musulmi ne barnar kenan musulunci ce a haɗa ka da Allah me yasa shi baku haɗa shi da Allah bai kiyaye ka'ida haka rayuwar mu take tafiya shi yasa zabi ta shan wahalar junan mu mu ta shan wahalar kanmu ba wata al'umma da zaka shiga cikin ta kaga wannan tunanin sai mu wannan abu ne wanda mu kadai Allah ya jaraba da wannan sakamakon lusarancin mu da rashin sanin mu da rashin kiyayewar mu bahaushe mai ban haushi na tanko mai kan bashi shi ba ruwansa da kishi Allah ya samu dace da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da sayyidina Ali Allah ya shiri mutum ɗaya ta sanadiyar ka yafi a tara maka jajayen raƙuma abin nufi cikin wannan akwai kwadartarwa akan yayi ilimi ya ilmantar ta hanyar hakan ne zai samu wancan lada da ya dara a bashi jajayen raƙuma muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1392 wa an abdullahi ibn amr ibn al-as daga abdullahi dan amr dan as radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ballighu anni walau aya ku isar min da sako na ko na aya ɗaya ne tak a nan malamai suka ce wannan ya nuna da'awa ba sai da ilimi mai yawa ba sai dai ka'idar shine gwargwadon abin da ka sani shi zaka sanar abin da baka sani ba karka shiga cikin sa idan ka karanta babin tsarki sai kaga mutane ba su iya tsarki ba kokari ka karantar da su babin tsarki da da sun ma tambaya a babin alwala ka ce ban sani ba ba mu zo nan ba tukuna ka ba abin daki daki ka zama alimin rabbani malami na Allah mai bin ilimi daki daki mataki mataki shine Allah madaukakin sarki ya ce wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyun ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله walakin kunu ربانيين da rubbiyu da rabbaniyu duk ma'anarsu ɗaya ne abdullahi dan abu ce allazina yu'allimuna nasa sigaral ilmi qabla kibarihi mutumin da ke karantar da mutane daki daki tun daga babun aƙida babun tsarki babun alwala babun sallah da haka da haka shi yake kira da alimun rabbani malami na Allah amma ba wanda ba za ka taɓa jin ya koya mutane ya za su yi tsarki ba ya za su yi alwala ba ya za su yi sallah amma kullum rigima yake haɗa su yake koya musu sahabi wane ya yi faɗa da sahabi wane matar annabi wance ta saba masa wane ya yi kaza wane ya yi kaza wannan me kenan me zai amfanar da kai a rayuwarka in baka san shi ba sai ka mutu in dai kai sallah kayi aqidarka zai cutar da kai yana daga cikin tambayoyin kabari me ya faru tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Muawiya ba daga ciki amma abin da yake cikin man rabbuka wa man wa ma dinuka wa man nabiyuka ba za ka taba jin suna koya mutane wannan ba to shin waɗannan sai su zama sunni na Allah ba sunni na Allah ba mutumin da zai sanar da kai ilimin da ya shafe ka kuma akan sa Allah ya tambaye ka wanda bai shafe ka ba kale shi tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wala kum ma kasabtu ala tusaluna amma kanu yamalu a dunkule Allah ya ce mana kawai in mun zo mu ci Allah ya ji kansu mu ce na ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana mu ba alƙalai bane ba Allah bai turo mu mu zo mu wani da wani alƙalanci ba wani yayi daidai wani bai daidai ba a'a ba ruwanka da wannan shi yasa malam mai kawaidi mai ahlari ce awwal ma yajibu alal mukallafi tashihu imani farko kai akan ka kan inganta imaninka thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi farda ainihi sannan ka san da me zaka gyara farillanka na ainihi sanin wadancan yana daga cikin abin da zaka gyara farillanka na ainihi to me farillan ainihin ma tukuna sai ce ka akamis salati an gane ko wa sawmi wa taharati ko da ire-iren waɗannan sanin tsarki sanin azumi sanin alwala sanin kaza sanin ka wannan su ne farillan ainihi abinda dole sai kayi wani ba zai yi a madadinka ba da haka wannan hadisi ya nuna cewa dai da'awa isar da saƙon manzon Allah ko daidai da aya ɗaya ne zai iya yiwa ɗin kuma ya zama kasan ayoyin da yawa amma a wannan mahallin aya ɗaya ake bukata sai ka isar da aya ɗayan ka wuce in an sake samun wata damar ta isar da wata ayar ita ma sai ka isar da ita domin likulli maqamin maqalin kamar yadda laraba suke faɗa sannan malamai suka ce wannan hujja ce da take nuna hadisi ma ana kiransa da suna aya aya ba sai a qur'ani ba kadai domin da annabi ya ce ballighu anni walau aya suka ce anan hadisi yake nufi da haka hadisi ma ana kiransa da suna aya qur'ani ma ana kiransa da suna aya asalin kalmar aya a larabci shine alama alama annabi zakariya ya tambayi ubangiji bayan Allah ya masa albishir da cewa matarsa za ta haihu qala anna yakunu li gulamun wa qad balagani al-kibar wa imra'ati aqir qala kadhalika Allah yaf'alu ma yasha sai qala rabbi ja'alli aya mala'ika ya ce da shi wallahi haka ubangijin ya ce in gaya maka shi kuma yana aikata abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama da haka dan matarka ta kai shekara ɗari ko tamanin bai gagara Allah maɗaukakin sarki ya sa ta yi ciki ba ba shi yake dakatar da matan a wasu shekaru ba su daina yin cikin in ya ga dama sai ya kara musu muddar har su wuce wannan lokacin suna cikin suna haihuwar to dan ya samu kwanciyar hankali sai ya ce rabbi ja'alli aya Allah samun alama da zan gane cewa matata ta samu ciki domin tunda yanzu mata ta saba da al'adar sauran mata ba dole bane alamar cikin ta ta zama irin ta sauran mata in mace lokacin bata daina haihuwa ba ciki ya shiga jikinta akwai alamomin da ake ganewa ila ta fara jin kasala kila ta fara jin tashin zuciya ila ta fara laulayi ta fara amai ko ba haka ba wannan duk alama ce ta mata ƙanana wanda ba su wuce haihuwa ba haihuwar ta zo musu to amma mace in ta kai shekara ɗari kuma ciki ya shiga jikinta ta ya za a gane dama in maganar lalaci ne ita daman ta tsufa kullum a kwance take ta fara tarin tsufa da haka ita ko ta yi tarin ba za a ɗauka na shiga ciki ba ne ba ya ce sanni manan kwa ciki ne to da ka annabi zakariya ce rabbi ja'al li aya Allah samun alamar da zan gane ta dauki to shine Allah mai iko a madadin duk inda mace ta samu ciki duk inda namiji yawa mace ciki a jikin wa ake ganewa a jikin ake ganewa ba a jikin mijin ba tare da cewa akwai wasu mazajen ɗaiɗaiku ku tambayi likitoci wanda inda ya kwanta da mace ciki ya shiga jikinta to shi ma jikinsa sai ya reaction sai ya yi zazzabi na 'yan kwanaki akwai mazan da suke da haka to Allah subhanahu wata'ala a kissar annabi zakariya gaba ɗaya matar zakariya ba ta yi laulayi ba alama cikin ba a jikinta ya bayyana ba sai ya dawo jikin mijin duniya rawar 'yan mata na gaba ya koma baya mana yau maza ke laulayi ba mata ba da haka mala'iku suka ce ayatuka Allah ya ce ku gaya masa alamar da za ta nuna masa matarsa ta ɗauki ciki Allah tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza a wata ayar salasa layalin sauya. ba za ka iya magana ba kwana uku a jere cif cif awa nawa kenan saba'in da biyu ko da biyar kwana uku aya saba'in da biyu awa saba'in da biyu awa saba'in da biyu to malamai suka ce Allah ya nuna masa iko ne Allahn da ya baka ikon magana zai iya daukewa a duk lokacin da ya ga dama rana tsaka ba zakariya ba ciwo yayi ba ba faduwa yayi ba ba komai yayi ba kawai sautin sa ya dauke ba iya magana ya zama kurma to wannan muqarana ce Allah ya nuna maka yadda yayi iko akan ka haka zai yi iko akan matarka ka dauki alama daga wannan ka gane da haka zakariya duk lokacin da ya magana a wannan lokaci da ciki ya shiga matarsa ane masa magana zai ba da amsa sai ji murya ta dauke sai can to matarsa ta samu ciki kwana uku kuma fa shine limamin garin su liman ya zama kurma aya kenan da haka sai Allah ya ce je ka kai musu izini su sallah su kai ba za ka jagorance su sallah ba ba inda uh, kurma yake limanci Allah ya san karatun kurma in kurma yana limanci in ya ce wala ya za a ce a sani har a ce masa amin da haka Allah ce fa kharaja ala qaumihi min al fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya da hakan ta faru sai ya fito ga mutanansa daga ɗakin bautarsa mihrab kenan fa auha ilaihim sai musu nuni alwahyu anan bi ma'ana al ishara ai fa ashara ilaihim yayi musu nuni irin na kurame an sabbihu bukratan wa ashiya ku yi sallar ku da safe da yamma kar ku jira ni ni ba zan fito ba ba bakin magana naka aya tana zuwa da ma'anar alama wannan shine asalin ma'anarta a lugar larabci wanda qur'ani ya magana da ita da wannan ma'anar amma idan aka ce aya a wajen malamai ana nufin wani yanki na wahayin Allah subhanahu wata'ala wanda ya saukar a cikin sa wanda hadisi ma wahayi ne na Allah subhanahu wata'ala kuma akan iya kiran wani bangare nasa da sunan aya kamar yadda manzo Allah ya ce balligu anni walau aya wa haddithu an bani isra'ila wala haraj ku dorar da labaran banu isra'ila babu laifi abin nufi duk abin da kuka ji daga wajen banu isra'ilawa za ku iya ɗorarwa, babu laifi to sai dai malamai suka ce labarantarwa daban kuma yadda da abin daban yadda wannan sai ya cika wasu sharuɗa amma faɗa wannan kuma babu laifi banu isra'ilawa suna cewa kaza kai ma ka ce shin amma daidai ne ba daidai bane wannan kuma sai an bincika sai an tantance wannan shine abin da ya halatta wa da yawa daga cikin malaman tafsiri suka kawo isra'iliyat a cikin littattafan tafsirin su saboda annabi ya ce wa haddisu an bani isra'ila wala haraj ku ba da labarin banu isra'ila babu laifi idan kana karanta wasu littattafan tafsiri sai ka ji ana ba da waɗansu labarai na banu isra'ila a cikin su shi ma manzo Allah da kansa yakan ba da labari ya ce kana mimman kana qablakum kaza kaza kaza kaza ko to amma ka'ida shine idan banu Isra'ila suka ba da labari idan labarin nan ɗayan uku ne akwai wanda zai yi daidai da abin da Qur'ani ya faɗa to wannan kai tsaye gaskiya ne ko daidai da abin da annabi ya faɗa cikin hadisi wannan kai tsaye gaskiya ne akwai wanda ƙur'ani zai ƙaryata ko hadisi ya ce ƙarya ne to wannan kai tsaye ƙarya ne za ka faɗa kuma ka ce ƙarya ne akwai kuma wanda qur'ani bai ce eh ba bai ce a'a ba in ka faɗa kai ma sai kai shiru karka ce eh karka ce a'a la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum haka annabi yace walakin qulu amanna bima unzila ilayna wa ma unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun da haka wa haddifu an bani isra'il ku ba da labari game da banu isra'ilawa wala haraja babu laifi waɗansu malaman suka ce abin da ya bayyana ƙarya ne cikin labaran banu isra'il bai halatta mu faɗa ba domin ba yadda za ya annabi ya halatta mana yaɗa ƙarya da yaɗa jita-jita yana nufin abin da ƙur'ani ya goyi da baya ko hadisai suka goyi da baya mu ma mu isar na banu isra'ila an gane ko abin da ƙur'ani bai ce e ba bai ce a'a ba to ma iya faɗarsa min babin ta'annus babin ɗebe haso kamar dai yadda ka san tatsuniyar gizo da ƙoƙi amma abin da kai tsaye qur'ani yace ƙarya ne to wannan bai halatta mu faɗa ba suka ce domin ba zai yi annabi ya halatta mana ya haɗa ƙarya da jita jita ba in dai ya tabbata ƙarya ne to dole ne mu shiru kada mu faɗa haka imamu shafi ya faɗa yace min al ma'lumi anna an-nabiyya la yujizu tahaddusa bil kadhibi da haka fal ma'ana hadithu an bani isra'ila bima la ta'lamuna kadhibahu imamu shafi yace sanannen abu ne ba zai yi annabi ya halatta mana ya haɗa ƙarya ba kenan abin da yake nufi ku ba da labari dangane da abin da kuka ji daga wajen banu isra'ila wanda ba ku san ƙarya bane ba amma wanda kuka san ƙarya ne kai ku faɗa wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya mun ƙarya da gangan ya nemi wajen zaman a cikin wuta me alakar wannan hadisi wannan hadisi da babi na farko alakar yada ilimi wa haddisu an bani isra'ila wala haraj da kuma balligo anni wala aya duk wannan alaka ce ta yada ilimi ko to sannan ƙarshen hadisin kuma yana nuna mana ko a babin ilimi sai an yi taka tsantsan akwai abin da yake gaskiya akwai abin da yake ƙarya to a tantance abin da ya tabbata gaskiya a yada wanda ya tabbata ƙarya a yi me a watsar ko a faɗa don mutane su kiyaye shi sannan a yi taka tsantsan sannan kuma yana nuna mana haɗarin yi wa annabi ƙarya ƙarya ga kowa laifi ce amma ga annabi ta fi laifi ga Allah kuma ta fi laifi da haka in kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya alhalin kana sane da ƙarya ne to wannan yana jefa ka haɗarin shiga wuta wannan ya nuna ƙarya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin kaba'irul zunub kamar yadda sauran ƙarairai ma kaba'irul zunub ce amma wannan akbar akbarul kaba'ir da haka ya'yan uwa mu kiyayi hadisan ƙarya mu kiyayi jita-jita mu kiyayi yada abin da bamu da tabbaci a kansa rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito hadisi mai lamba ta 1393 wa nabi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala daga abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman duk wanda ya bi wata hanya yana neman ilimi a cikinta sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna ta wannan hanyar Allah zai hore masa hanyar zuwansa aljanna mana ilimi hanya ce da take kai mutane zuwa ga ina aljanna to anan malamai suka ce wa man salaka tariqan man suka ce ismul mawsuli ne dariqan nakira ce an nakira fi siyaqil mawsuli ta um kenan dukkan wani ilimi suka ce in ka bi shi za ka iya zuwa aljanna banda ilimin da Allah ya tsinewa ya togace shi ne ilimin shirka ilimin sihiri ilimin da mai koyarsa ya san cutar da kansa yake ba amfanar da kansa yake ba wa na ma ya yadurruhum wa la fa'uhu? suna koyan abin da sai dai cuce su ba zai amfane su ba to amma ilimin injiniyarin ilimin eh, likitanci ilimin noma ilimin kaza ilimin kaza ilimin kaza na uwa uba ilimin addini littafin Allah da sunna manzo Allah in ka kyautata niyya duk aljanna za su kai ka kowane mai neman ilimi abinda ake bukata a bangaren sa kyautata niyya mai neman ilimin zamani in ya kyautata niyya sai ya je ya shiga aljanna mai neman ilimin addini bai shiga ba in bai kyautata niyya ba domin niyyar ita ce abin kallo innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in mana ba da haka ya uwa mu kyautata niyya wajen neman ilimi Allah zai sa mana albarka shi albarkar ilimi ba yawansa bane ba kyan niyya ne in ilimin in niyyar ka tai kyau a fagen ilimi sai Allah ya sa wa ilimin naka albarka sai Allah ya sa wa ilimin naka albarka amma in niyyar ka ba tai kyau ba to ilimin ka ba zai yi albarka ba da haka mu kyautata niyya dan Allah ya mana albarka cikin ilimin mu ya zama ya amfane mu kuma ya amfanar da wasu mu kuma ya zame mana sila ta shiga aljanna rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa anhu hadisi mai lamba ta dubu da hudu wa anhu aiban daga dai abu huraira Allah ya kara masa yadda har ila yau anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qal hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man da'a ila hudan duk wanda ya kirayi mutane zuwa ga wata shari'a kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu zai samu lada kwatankwacin na waɗanda suka biyo shi la kusu, zalika min ujurihim shay'an kuma hakan ba zai sa a rage musu komai su a cikin ladansu ba idan ka koya wa mutum wani aikin alheri kwaya ɗaya je yi ladan da za a bashi kai ma sai an baka kuma ba daga nasa za a taɓa ba naka daban daga falalar Allah wannan me yake nuna mana falalar yaɗa ilimi falalar ka sanar da mutum abin da bai sani ba in ya sani ya aiki da shi duk ladan da za a bashi kai ma sai an baka to a lokaci guda kai kayi naka an baka kuma shi yayi naka kuma kai an sake baka kaga kenan zaka samu lada mai yawa yanzu kawai mutane ka zauna kai musu wa'azi ka faɗakar da su falalar sallar walaha gobe duk sai suka tashi suka yi walaha duk adadin walahar da suka yi kana da ladanta kana da ladanta na uwa uba tauhidi ka kadai ka karantar da mutane sanin girman Allah su girmama shi su daina shirka ba karamin lada kake da shi ba da wannan annabawa suka cera kowa samun lada shi yasa Allah ya ce da manzon Allah wa inna laka la'ajran ghayra mamnun kana da ladan da ba zai taba yankewa ba a duniya domin duk wanda zai yi kalmar shahada sai manzon Allah ya samu lada duk wanda zai yi sallah sai manzon Allah ya samu lada duk wanda zai bi iyaye sai annabi ya samu lada duk wanda zai zauna lafiya da makoci sai annabi ya samu lada domin ta sa wannan alherin ya zo duniya to haka kai ma a ƙauyen garin ku kai ka kai wannan saƙon to kai ma adadin mutanen garinku in eh, iyalanka kadai ka koya wa wannan adadin iyalanka har ka mutu domin yana daga cikin abin da ke kai wa mamaci kabarin salada har bayan mutuwarsa ilimin yun tafa bihi ilimin da ka koyar bayan ka ake amfanuwa da shi to kaga bai kamata mu yi wa kanmu da kanmu mugunta mu ki hada ilimi ba ka yi kokari duk abin da ka sani ka rinka sanarwa abin mamaki zaka ga mutum ya zo ya ilimi amma ba zai je koyar ba ko da iyalinsa ko da 'ya'yansa ballantana magana ya fito waje kuma ya koyar da mutane sai ka rasa tsoron me yake ji ga 'yan dj nan duk a unguwa suna fitsara suna shegantaka ba sa jin kunya kowa ba sa ganin sun yi tsirara amma kai da rigarka da mutuncinka za ka faɗi ahsanul hadith mafi kyawun zance da daɗi Allah ya ce annabi ya ce amma ka rinka jin nauyi kana shayi kunya wa kake ji shayin wa kake ji ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana qul sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1395 wa anhu daga dai abu huraira qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza ma tabnu adaman qata amaluhu idan ɗan adam ya mutu duk ayyukansa sun yanke illa min salatin sai guda uku min sadakatin jariya illa min sadakatin jariya sai dai sadaka mai gudana abinda bayan ka za a ci gaba da amfanuwa da shi famfo ne na burtsatsai ka rijiya ce ka tona kwalbati ne ka titi ne kai bishiya ce ka dasa ake shan inuwa a ci 'ya'yan tabarmi ne ka sa a masallatai masallatan ka gina fankoki janareto ka siya makaranta ce ka gina dan al'umma ta ilmanta duk wannan yana shiga babin sadaka jariya duk wani abin da ladansa za a yi ta amfanuwa da shi har bayan ka to ka sani gwargwadon yadda aka amfana da shi gwargwadon yadda lada zai je maka kabarinka kaga kenan mawadata bai kamata ba a ce ba sa yi wa kansu sadaka jariya wani abin alheri da za ka gina dan bayan rayuwarka a ci gaba da amfana da shi kuma kai ma ladan ya ta zuwan ma Kaiwa iyayenka kai wa malamanka kai duk wanda ya maka wani alheri kuma kai kanka wannan shine amfanin dukiya a hannun mai ita amma matukar dukiyarka bata haska maka zuwa kai waɗannan ayyukan ba to duk abin da kai ka sani asara kai sai abin da ya taimaka maka wajen da'a ga Allah aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilmin da ake amfanuwa da shi kaga nan ma ilmin yuntafa'u bihi malamai suka ce ilmin addini shi yafi amma ba sai shi kadai ba har ilmin sana'a kai ƙwararren wani mai gyaran mashin ne ka ja samari yara 'yan ku ka koya musu mai takalmi ne kai ka koya wa matasa su koyi sana'a da wannan sana'ar ka kare su ga gaburan fagamniya a rayuwa da buga-buga rashin sanin madafa ka ba su abin da za su ci su samu nutsuwa su bauta wa Allah ka ba su sana'ar da za su ciyar da iyalansu su ciyar da iyayensu su sa musu albarka duk wannan abin kai ma sai ya dawo gare ka ba sai ilimin addini ba domin an ce ilimin addini ne kadai to an takaice abin malaman addinin nawa ne kadan ne amma masana a bangarorin sana'a suna da yawa kowa da irin baiwar da Allah ya masa wani ya koya wani kasuwanci kana da lada ilimin ne yin tafa ubi wani ya koya wani kafintanci wani ya koya masa kira wani ya koya saka wani ya koya dinki wani ya koya kaza duk abin da ka koyar na alheri ake amfanuwa da shi bayan ka ladan yana kai maka tare da cewa in addini ka koya mutane to wannan ya fi lada amma waɗancan su ma suna da ladan su su ma suna cikin ilimin yin tafa ubihi ya danganta da kyan niyya wanda ya koyar da addini ba da kyakkyawan niyya kai da ka koyar da sana'a sai ilimin ya amfane ka shi bai amfane shi ba abin nufi dai mu kyautata niyya a yayin yi awwaladin salihin ya da'u lahu ko da na kwarai wanda zai rinka maka addu'a har bayan rayuwarka kaga wannan kalubale akan iyaye su tsaya su wa wa su tarbiyya ba wai haihuwa ba tarbiyar, ba girin girin ba ta yi mai domin manzo Allah ba zai alfahari da ƴan banalin ƴan totalin ƴan abin nan ba manzo Allah ba zai amfani ba zai alfahari da ƴan sara suka ƴan jagaliya ba manzo Allah zai alfahari ne da ƴaƴan kwarai wanda kuma baya yiwa a samu dan kwarai sai an samu uban kwarai wanda ya masa tarbiyya ta kwarai da uban kwarai da uwa kwarai in baka tsaya ka tarbiyanci 'ya'yanka ba haihuwar sai ta zame maka azaba amma idan ka tsaya ka tarbiyanci 'ya'yan da ka haifa to ko shakka babu baka da haufi a rayuwa in ka tsufa kai tsawon rai tare da su su ɗauki ɗawainiyarka in ka mutu su ta aikin alheri ana baka lada su ma kuma su ne maka addu'a a je lahira kuma Allah subhanahu ta'ala ya haɗa ka da su a gidan aljanna ku ci gaba da rayuwarku والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألدناهم من أملهم من شيء رواه مسلم إمام مسلم يرويته حديثي نكر شون دا أكي زام سيا وعنه حديثي ميلمبا تدبو ليل دليوك دا تسعين دا شدا وعنه دا قدي أبو هريرة قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما ذا الله صلى الله عليه وسلم ينا الدنيا ملعونة duniya tsinanniya ce a wajen Allah ma'ana Allah ya yi fushi da ita bai damu da ita ba bata ɗaɗa shi da ƙasa ba mal'unun mafiya haka duk abin da ke cikin duniya bai da kima bai da daraja ubangiji bai damu da shi ba bai kuma ɗaɗa shi da ƙasa ba sai me sai abubuwan da zamu ambata shine a wata ayar Allah ce kul ma ya'ba'u bikum rabbi kace ubangiji na bai damu da ku ba kar ku ɗauka cewa kun tsolewa Allah ido ko ya wani damu da ku wallahi da ku da babu ku duk ɗaya a wajen Allah me ke sa Allah ya kula ku ya damu da ku ya mutunta ku laula uku ibadar da kuke masa ita yake kallo amma ba ku ba da haka kar ka dauka cewa dan kana da kaza da kaza da kaza kai kana da wata kima da daraja wajen Allah a'a ta yadda wanda bai da wannan kana ganin bai da kima ibadar ka ita Allah ya lura da ita in kai mai kyau ya mutunta ka in kai mara kyau ya banzatar da kai to da haka manzo Allah yake da duniya da duk tarkacen cikin ta tsinannu ne a wajen Allah ma'ana abu ne mara kima mara daraja a wajen Allah illa zikrullahi sai dai ambatan Allah madaukakin sarki to me zikrullahi anan alqur'ani da duk abin da ke taimakawa qur'ani wannan zikrullahi ne wa ma walahu da abin da ke jibintar al'amarin zikirin Allah hadisai zikirin Allah ne littattafan fiqhu wanda suke taimaka wajen a fahimci hadisi shi kuma ya taimaka wajen a fahimci qur'ani duk su ma zikirullahi ne hakanan duk maganganu na hikima na shiryarwa su ma suna daga cikin zikirullahi wa aliman wa au muta'alliman sai kuma mai sani da kuma mai neman sani ma'ana malami a duniya yana da kima a wajen Allah baya daga cikin abubuwan da Allah bai damu da su ba na duniya sawa'an malamin nan na addini ko malami wanda yake karantar da wani abin da yake hidimtawa addini din ko ba addinin ba ne kai tsaye ko malamin da ke koya wa mutane sana'a sana'ar da za ta kai su ga sanin ciwon kansu da samun madafa a rayuwa tare da cewa malaman addini su ne a sahun farko su ne a matakin farko a wannan hadisi muhalli shahid wa aliman wa muta muta'alliman kalmar aw muta'alliman ma'anarta shine wa muta'alliman an gane ko ba wuce ce ba dan gwani ba dan mai koyo ba da gwani ya kare ko yo ba dan dalibi ba ai ba za a san malami ba ba dan kuma da malami ba ba za a san me dalibi ba da haka dan juma ne da dan jumai abokan tafiya ne da haka da kakka yadda a duniya kai ba malami ba kuma kai ba dalibi ba lalle ka yi kokari ka makale a ɗayan bangarorin ko dai bangaren malinta ko bangaren neman ilimi in ko ba haka ba to ka shiga cikin mal'unun mal'unun mafiha ko mal'unatun mal'unun mafiha hadisin da ya gabata muhalli shahid ilmin yuntafa bihi rawahu tirmidhi wannan hadisi imamu tirmidhi ya rawaito wa qala hadithun hasan kuma yace hadisi ne hasan qauluhu imamu nawawi yace fadin sa wa ma walahu ai ai lahi da duk abin da ke jibintar al'amarin zikirin Allah to me me jibintar al'amarin zikirin Allah shine yawa Allah din da abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko game da asusunmu na siyan projector da kuma kyamara abin da sa kuke ganin muna ta jan kafa wanda ya mana alkawarin zai sai mana eh, waya ya ba wa yaransa umarnin ya siya yaron shi yake ta mana gaba ya mana baya yanzu ake gaya mun cewa zai taho daga abuja aka ce ya taho da ita ya ce ko ya yi makara menene menene ya taho amma dai ya bamu ya ce satin nan mai zuwa zai kawo za mu shi mu ma zuwa wannan satin ba ma so mu je mu ɗauki kuɗin mu ne mu fara siyo projector ta waje wacce za a rinka haskawa mutane suna gani alhalin asali dan wannan muka fara idan ba mu samu wannan ba to kaga kuɗin mu mai amfani mu sai kayan mu in wani bai sai mana ba in kuma muka samu dan mu daɗa faɗaɗa abin to sai mu je mu sai projector to amma ana gaya mun cewa da alamar za su cika alkawarin to ko za su cika ko ba za su cika ba ni na ce wannan satin a je a yi maganar projecta a siyo mana projecta wacce tafi kowace tsada kuma wacce ake ganin za ta fi kowace kyau ita ce yan dubu ɗari da arba'in da wani abu whiteboard ɗin kuma da za a haska a jikinta dubu goma ɗawainiyar a kawo ta daga turai dubu biyar da aka ai sauri a ba su oda su kawo mana yanzu a asusun muna da dubu ɗari biyu da hudu yanzu ga wani bawan allah ya ba da dubu uku wani ya ba da dubu ɗaya to da haka za mu fara siyan projecta wannan za mu jira su zuwa sati mai zuwa idan Allah ya ba su iko sun cika in Allah bai ba su ikon cikawa ba to daga sati mai zuwa za mu ɗora mu sai kayan mu muna fatan Allah maɗaukin sarki ya ba su iko mai takarda ta gaba tambaya yake assalamu alaikum Allah ya mai da malam gida lafiya Allah ya mai mu gida lafiya baki daya yace malam mutum ne ya riski sallar juma'a bai samu raka'a ko ɗaya ba sai zaman tahiya shin mala raka'a nawa zai yi raka'a hudu zai yi ko da ka riski dagowa daga ruku'u da sujadodi guda biyu da tahiyarsu da sallama duk sallar juma'a ba ta isan maka ba anan ka samu ladan riskar sallah amma sallar azhar tana kanka sai addu'a ya ce Allah ya mai da malam gida lafiya Allah ya ji kan iyayen malam Allah ya ji kan iyayen mu baki daya takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya malam mutum ne yake da dukiya sai ya zaɓi wasu kadarorinsa ya ce ya bar wa ‘ya'yansa mata da maza hakan ya halatta sauran kuma ya bar musu gado kuma ya tsufa sosai a cikin wanda ya bar musu hadda babbar kadararsa to mutum ya yi wa ‘ya'yansa kyauta ba laifi bane ba amma da sharaɗin ya yi adalci a tsakaninsu idan za ka yi kyauta ga 'ya'yanka yadda ka ba babba haka za ka ba yaro yadda ka ba namiji haka za ka ba mace ba a ba a nan amma shi ku a gado zakari mislu hadil unsaye ne namiji yana da rabon mace biyu to in dai mutum ya kiyaye wannan ka'ida don yawa 'ya'yansa kyauta akan haka ba laifi ba ne domin lokacin da bashirul ansari ya wa ɗansa nu'man kyauta mahaifiyar ta ce to ba matsala amma ka gaya wa annabi sai ce ban gaya masa ba ta ce to je ka ka gaya wa annabi in ya yadda shi kenan domin wani ya ba bai ba dukan ba da ya zo ya gaya wa annabi ya ce na ɗau kaza da kaza na dukiyata na ba ɗana ni umanu kuma tare da yana da wasu yaya sai annabi ya ce duk ƴaƴanka ka ba su irin haka sai ce a'a shi kadai na ba sai annabi ya ce to ba zan yi shaida akan zalunci ba kuma wani hadisi annabi ya ce kar ku fifita ƴaƴanku cikin kyauta in ma da za ku fifita to da mata za a fifita amma hasu din ba a fifita su yadda aka yi wa namiji haka ake wa mace wannan kyauta kawai ta jin daɗi ko ta kyautatawa ba wai kyauta ta larura ba kyauta ta larura kamar wannan ya ci jarabawa zai shiga makaranta jami'a kaga za a yi masa hidima irin ta ɗan jami'a wannan larura ce wani daga cikin 'ya'yanka bai da lafiya likitoci sun ce a rinka bashi abinci na musamman mai gina jiki ya rinka cin kwai yana cin kaza ba za a ce yanzu duk gida ya zama tuwon kwai ba a wannan larura ce shi ma da ya warke zai dawo yadda kowa yake ko wannan za a yi mata aure ta samu miji kaga za a yi mata kayan ɗaki kai gaddi kana soro ba za ka ce kai ma a ma kayan ɗaki ba na me za a yi ma to ban da irin wannan ba wannan muke magana ba haka kawai uba ya barin ƙasa zai wa 'ya'yansa kyaututtuka ka ba wancan gida wancan ma ka bashi wancan babba wannan yaro duka daidaita su duk sunan su a wajen ka ƴaƴanka wancan namiji waccan mace kyauta ce duk sunan su ƴaƴanka an gane ko to wannan babu laifi idan uba yayi wannan ya kiyaye wannan ka'ida babu laifi takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya kara lafiya malam kamar yadda ayoyin qur'ani da hadisai suka yi bayani dangane da da runtse idanu daga kalle-kalle don Allah malam a yi wa masu zuwa sauraron karatu masu zama a bakin titi da sauran jama'a nasiha gudun kada mu zo neman lada mu koma da alhaki ko kuma idan akwai tsarin da 'yan agaji za su iya yi na a rinka juyawa titi baya don Allah a yi to in kai ka gano haka kila kai ma kana cikin wanda matsalar ta rutsa da su kai ka juya baya domin duk wanda ya gano matsala kila ta shafe shi ne kuma wannan yana daga cikin abin da yasa din muke so mu sa projector din dan mu rinka abin nan duk da projector za mu yi kokarin ta dan shiga lungu lungu kada masu hawa abin hawa kuma su zo garin kallon projector su rinka afko mana a guje amma hakan dai zai taimaka wajen su wanda karatun suka zo yi ya zama hankalinsu yana tare da abin da ya kawo su da haka dai muna fatan wannan kukan kurciya ya zama jawabi ga masu hankali kada ka zo karatu kuma ka baje ido kai ta kalle kalle a bakin titi amma ba za mu ce yan agaji su ce mutane su su juya baya ko kamar a musu maɗin ɗumi a rufe idan dinan su waɗannan yan arubtar da muke da su a titi wani ya zo ya rabko bayan mutane ka ce su juya suna kallo ma ba su tsira ba ballantana sun juya baya a dai ji tsoron Allah a kiyaye kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum kuma uwa uban abin da zai taimaka wajen maza su rinka rintse idan su har su matan shine aure matasa samari ba aure ya zai kace su rufe ido rufe idan su je su aure haka annabi ya ce ya ma'ashara shabab man istata minkum ta falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil fard aure kadai shi yake sa saurayi ya rufe ido ita ma mace ya sa ta rufe ido saboda in za ta kalli wata hula da ta ga wani saurayi ya karkace sai ta tuna ai mai gidanta ma ya sa sai kaga ba za ta burge ta ba ta mai gidanta ba ta ishe ta in dai mai tawakkali ce da yakana da kana'a haka nan kai ma in ka gifta ta sa ko baki da kaza kana so ka kalla ka tuna to ai amarya ka kai ma ta sa sai ka sai ka tuna da na amarya ma ya ishe ni ba sai na kalli wancan amma wani zaka ga dan bala'i har juyawa yake bayan ya to saboda bai da wani a gida dole sai ya kalli wannan na titin na alakoro wanda kuma ba alakoro bane ba wallahi bala'i kake dauka wa kanka manzo Allah yace la tutbi'in nazaratan nazara fa inna laka al-ula wa alayka saniya. in idan ka ya tsubuce ka kalli abin da yake haramun gare ka to karka sake maimaitawa domin in Allah ya kyale maka na farko to na biyu fa sai ya kama ka da shi Allah ya ba mu ikonunsa idan dinan mu magana ta biyu ce malam na ga ranar juma'a a masallacin triumph yayin addu'ar rufe hudu ba mutane suna ɗaga yatsa ɗan manuniya sama yayin addu'a dan Allah malam ayi mun min ƙarin bayani insha Allah za a kawo maka ha hadisin ma ka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a ta hudu ba daga dan yatsa ake yi mana ita addu'ar hudu ba ba kamar sauran addu'o'i bane ba ba haka ake yi ba in za a yi ta daga dan yatsa ake yi kamar yadda mubahala mubahala ita ma addu'a ce ita ma kuma ba haka ake yi ba ita kuma baje hannu ake haka shine Allah madaukakin sarki yace faman hajjaka fi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'ala nad'u abna'ana ita mubahala shine addu'ar alatsini to ita addu'ar alatsini ba a bude mata hannu ba a daga hannun sama budewa ake haka to da haka dai wannan ya tabbata a sunna insha Allah kuma in ban manta ba a darasi na gaba zan zo maka da hadisi takarda ta gaba yace assalamu alaikum warahmatullah malam akwai ɗaya daga cikin yan uwa wanda aka yi masa aiki operation yana neman addu'a addu'ar ka ta sauran yan uwa Allah madaukin sarki ya bashi lafiya Allah madaukin sarki ya sa zame masa kafara ubangiji madaukin sarki ya bashi sauki cikin gaggawa kuma Allah ya hore masa ɗawainiyar jinya takarda ƙarshe ce assalamu alaikum akwai rashe-rashe da aka yi a wannan unguwa na manyan mutane musamman ma mahaifiyar mai unguwar kofar wambai da aka haura gidanta aka soke ta da wuka sanadiyar ta kenan a sanya su cikin addu'a Allah maɗaukin sarki ya ji kanta Allah ya mata rahama Allah ya sada ta da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa aljannar firdausi ta zama ita ce makoma su kuma iyalanta Allah maɗaukakin sarki ya ba su haƙurin rashi shi kuma wanda ya yi idan yana da rabon shirya Allah ya rufe asirinsa ya shirye shi idan bai da rabon shirya ya Allah ka tona asirinsa ka fallaka shi kuma kai maganin ire iren su cikin al'umma ka tsare mu daga kansu. a ce dattijuwa ba yarinya ba ka haura gidanta wai akan satar wayar dubu goma ko dubu tara ka yanka ta da wuka ka zama sanadiyar kashe ta me za ka je ka cewa Allah me wayar za ta yi maka in ka ɗauki wayar wace tsiyar za ka ci da ita wace tsiyar za ka ci da ita wannan bala'i yana ta da hankali wallahi lokacin da aka gaya mun abin na yi mamaki a cikin birnin kano cikin birnin kano tsofaffi ma ba su tsira ba daga iskancin 'yan iska daga kwacen masu kwace kuma har da makami irin wannan na ta'addanci ka yanki tsohuwa da wuka har ka zama sanadiyar ajalinta wai kawai don wayar hannu Allah maganin wannan musulmi duk rashe-rashen da aka yi ya ubangiji ka ji kan musulmi Allah maɗaukakin sarki ka sada su da rahamaka ka kyautata tamu bayan tasu sannan akwai baiwa Allah da aka yi mata tiyata ita ma operation sau biyu yanzu za a yi mata karo na uku tana buƙatar a sanya ta cikin addu'a Allah ya sa a yi a sa'a Allah maɗaukin sarki ya bata lafiya da dukkanin sauran majinyatan musulmi na gida da na asibiti mu da muke da lafiyar ubangiji ka kare mu da ita kuma ka tsare mana ita kuma ka ba mu ikon yin aiki da ita cikin abin da kake so ka yarda da shi wannan shine karshen takaddun mu sai Allah ya kai mu mako mai zuwa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah